ka da ka da na subscribe sannan ka danna ƙararrawa sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora na kowa da zafin su kada a barka a baya na gode hankali garba ado gabado yana sanya murkake abdulhamad dugal dugal ya ce ina yaro ka bi a hankali wallahi abdulhamad dugal ya riƙe hannun da ya saba son ya mirgide shi da ƙarfi ya ci baya tau hakali hakali la ilaha illallah aiki za hilalace la ilaha illallah aiki za hilalace mazugal inna lillahi yau ba gaba ko kowa ƙarfi ba wa billahi allazi ana gwanin ƙarfi wannan abdu hamidu ka ga mazan kanan wallahi ga sunan jira alhaji mataribu ake ya hutu tau hankali hankali tau shi tau hankali eh, garba ado gaba ya dauki kafa garba ado gaba ya samu kafa dogon amma ta kubce subhanallahi hankali hankali subhanallahi la ilaha illallah